أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira innahu waliyu zalika wal qadiru alai to a za mu karanta tambayoyi uku kamar haka <clears throat> na farko yana cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin mutumin da suka yi fada aka ba su aka raba su akan posta na siyasa bayan an rabu sai ɗaya daga cikin ya biyo shi gida da itace a hannunsa da ya ga haka shi kuma sai ya ɗauko taɓarya sai ya samu sa'a ya buga masa bayan kwana ɗaya sai ya rasu to malam menene matsayinsu da wanda ya biyo shi gida da wanda ya buga tabaryar ta taƙaice a matsayinsu shine wanda wanda ya kashe ɗan uwan shi musulmi abinda za a je idan aka je kotu za a ji bayani na abinda eh, alkali zai musu bayani a game da shi amma musulmi ne ya kashe dan shi musulmi kuma ya aikata haramun akan aikin banza wanda kullum malamai suna faɗakarwa cewa lalle a kiyayi irin wannan fadace-fadace lokacin siyasa to gashi shi a wajen manna fosta ma aka kashe shi bai san ma yanzu haka waye ci ba ta Allah ubangiji ya rufa asiri idan aka je kotu za a alkali zai bayyana musu ga abin da za a yi insha Allah sai tambaya ta biyu a assalamu alaikum malam ranar talata kai alkawarin bayani akan wanda hajji ta zama ta wajaba a kansa a karatun jiya amma ka manta na yi alkawari eh, eh, eh, kan wanda hajji ya wajaba a kan shi to suna mun ba walillahi ala nasu hijjul baiti mu wuce waje. <coughs> menene hukuncin yin maganar shugabanni shin shi ma giba ne kamar yin maganar a kowane mutum to giba dai zikiruka aka kama ya karahu abinda ake kira cin naman mutum shine ka ambaci magana game da ɗan uwanka wanda baya so da yana nan ba za ka yi ta ba wannan shi ake kira giba saboda haka duk wanda ka yi da shi ka yi da shi kawai <clears throat> to amma idan ana magana ne akan irin ayyuka da suwa ne suke yi ayyuka da shugabanni suke yi ko kuma wani haƙƙi da baka samu ba da makamantansu to wannan wani al'amari ne daban amma a zauna a yi tayi da su a yi tayi da su ɗin wanda yake ba abu bane mai kyau a ah, salam malam don Allah mutum yana azumi amma yana haɗe miyawun bakinsa a ah, to yana da azumi shin kuma malam eh, me ke hukuncin cewa wanda yake azumi amma yana zagi to zagi dai ba kyau ko ana azumi ko ba a yi amma kiyaye a yayin azumin shine mafi alheri domin azumi shine mutu ya tsare dukkan gaɓoɓinsa daga abin da ba a so to saboda haka zagi yana daga cikin abin da ba a so ba ɗabi'a ba ce mai kyau ga musulmi haɗe yawu <clears throat> babu wani abu in dai ba a fidda shi aka sake jawo shi ba haɗe yawu da yake dama a cikin bakin yake aka haɗiye shi watakila makogoro ya bushe aka ɗan haɗe yawu don ya jiƙe ko kuma yawun ya taru haka wani irin wanda ba za a iya zubarwa din nan ba aka haɗe babu wani abu ko kaki ne babu wani abu amma idan aka fito da shi kan lebe ya fito sannan aka jawo shi kuma aka haɗe to nan ya azumi ya ɓaci sai a rama wannan azumin bayan sallah amma za a ci gaba da kame baki akai azumi. da fatan Allah ubangiya mana muwafaka ya sa mu dace za mu koma a cikin alkur'ani a inda za mu tashi akan aya ina jin ta ɗari da hudu ko? na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين نعم أجيا منجي كيران دا الله سبحانه وتعالى يمنا يتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يساكت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم آداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أنا jiya na ce zan ƙarin bayani game da faɗin Allah wa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku a ko da yake fassara aya ta biyu wanda za mu fassara a yanzu tana ɗauke da wancan fassara saboda haka ba sai mun maimaita ayan da muka fassara a jiya ba Allah dai ya nuna mu yi riko da igiyan Allah gaba mu igiyan Allah kuma ita ce alƙur'ani mai girma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin suna lizimtan juna ne suna lizimtan juna wannan shine mai fassara wancan uh, sunnan manzo Allah shine mai fassara alqur'ani saboda haka suna tafiya tare ne kuma dukkan su wahayi ne a shi manzo Allah sallallahu alaihi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha shi kuma alqur'ani huwa kalamul lahi munazzalu littafin Allah ne maganan Allah ne wanda aka saukarwa annabi sallallahu alaihi sallam. shi ma wahayi ne Allah ce wala tafarraqu kada ku kuskura ku rarraba to anan wajen rarraba din nan da aka ce kada mu kuskura mu rarraba mu rike igiyan Allah guda ɗaya mu dunkule gaba ɗayan mu mu musulmi to a wannan aya da za mu fassara yanzu sai Allah ya faɗi hanyoyin da za su taimaka mana wajen haɗa kan da dunkulewa da kuma rashin rarraban sai Allah ya ce yanda za ku yi waltakun minkum ummatun a samu waɗansu al'umma daga cikinku ko musulmi su je su nemi ilimi su nemi ilimi sannan idan suka nemi ilimin to ya yad'una ila alkhairi su rika kiran mutane zuwa ga alkhairi su rika kiran mutane zuwa ga bauta wa Allah shi kadai alheri ne kiran mutane zuwa ga karanta alkur'ani da fahimtansa alkhairi ne kiran mutane wuraren karatuttuka na hadisan manzon Allah da sunnansa alkhairi ne duka a rika kiran mutane zuwa ga aikata alkhairi wa ya amuruna bil ma'arufi sannan kuma a samu waɗansu ɓangare daga cikinku wanda za su miƙe su tsiyi daka wajen umurni da kyakkyawan aiki wa yanhauna anil munkari da hana mummunan aiki a samu ƙungiya da za su tsaya wajen hana shaye-shaye a yi tsaiwan daka a kai a yi sanitizing ɗin anguwanni ‘yan anguwa ne za su haɗu su isu su magance matsalan da take damun anguwansu da samun goyon bayan dattawa da dagatai da masu anguwa da jami'an ɗan sanda da duk wanda ya dace a sanar da shi da zakulo masu sai da kayan maye duk an san gidajensu an san waɗanda suke sayarwan an san waɗanda suke lalata matasa da yara a anguwanni saboda haka mutum ba zai tsaya ba yan anguwa su tsaya su ce sai wani ne daga waje zai zo ya hana su domin waɗannan ɗin idan suka lalace kansu ya buga to ku ne za ku yi ta fama da su ‘ya'yanku ba su isa su leƙo gida ba ‘ya'yanku ba su isa su je makaranta ba iyalanku ba su isa su je anguwa ko biki da daddare ba kuma ba za ku huta ba ba za ku iya aje mota a ga a kofar gida ba ko mashin ko abin hawa to irin wannan bala'in ba za ka jira ka ce sai waɗansu sun bullo daga wata anguwa ko sai an turo jami'ai sun zo sun hana ku za ku saman makanku wannan dabara umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala ya awayarwa mutane kai a kafa a kafa irin waɗannan mutanen wanda za su rika umarni da kyakkyawan aiki gina makarantu zuwa makaranta umarni ne da kyakkyawan aiki zama a rika yin wa'azi a anguwa umarni ne da kyakkyawan aiki na matasa na 'yan mata na matan aure na dattawa karantarwa a masallatai da wa'azi da nasiha wannan duk umarni ne da kyakkyawan aiki gyara makabartu idan suka lalace na angonku a yi gayya duka a hana mummunan aiki duk waɗannan abubuwa Allah ya umurta a rika samun duk mutane inda suke a samu waɗansu al'umma da za su miƙe su yi wannan yana daga cikin hana mummunan aiki a tsara yadda za a yi banga a sawa 'yan angwa lokacin dawowa da lokacin abin nan da bai dace a fita ba duk a sani domin yan uwa sai sun tashi sun yi wa kansu kiyamun laili in ba haka ba irin abin da ya faru a anguwar rimi nan ko tudu wada abin da ke faruwa ba mai tsira daga sharrin gurɓacewan rashin waɗanda suka lalace ta hanyar abin nan rashin umarni da kyakkyawan aiki ko hana mummunan aiki Allah ya ce idan al'umma suka zamo haka suka ilmantu aka kira su zuwa ga alkhairi suka ilmantu aka umurce su da kyakkyawan aiki suka saba da shi aka hana su mummunan aiki suka saba da shi to kan al'umma za su haɗu a ta wannan wajen a ta wannan ɓangaren wa'ula'ika waɗannan jama'a waɗannan al'umma to su ne humul muflihuna su ne masu rabauta tun a nan duniya za ku ga amfanin haka wajen zaman lafiya za ku ga amfanin haka wajen kwanciyar hankali za ku samu amfanin haka wajen samun natsuwa ga dukiyoyinku da rayukanku da ‘ya'yanku da iyalanku, sannan kuma ku samu babban lada a gobe kiyama ku tsira da aljanna. Wala ta kunu, Allah ce, kada ku kuskura ku musulmi ku kasance, kallazina ta farraƙu, kamar Yahudawa da Kiristoji da suka rarraba, suka kekkece, waktalafu suka sassaɓa wa littattafan da aka aika musu suka sassaɓa wa dokokin da suke cikin littattafan da aka aika musu min di ma ja'ahumul bayyinatu bayan shiriya da gaskiya bayyananniya karara ta zo musu a cikin littattafan amma suka kekkece suka rarraba suka daddare kowa yayi nashi ɓangaren to kada ku kuskura ku yi haka domin su da suka yi haka wa ula'ika lahum azabun azim azaba mai girma tana jiransu so kaman in kuka yi abin da suka yi fa kuma azabar tana jiran domin Allah bai musu alkawarin azaban ba sai da suka saba koyarwar littattafansu sai da suka rarraba ga abin da ke gaskiya suka rarraba kowa ya kama sun zuciyansa ya bi to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya mana bayani kada mu kuskura mu ɗabi'antu da su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani al'imamu al-qurtubi hamshaki mashahurin wato mai tafsirin nan mafasarin al ƙurani a ya kawo mana shi a aljami'u li ahkamil qur'an a ƙarƙashin wannan ayan ya kawo hadisai kamar haka ya ambaci hadisai akwai hadisin da imamu tirmizi ya ruwaito rahimahullahu Allah ji kanshi an abi hurairata daga abu huraira radiyallahu anhu Allah ubangi yadda da shi Ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala. lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yace tafarraqatil yahudu yahudawa surran raba ala ihda wa sab'ina firqa zuwa kaso wato saba'in da biyu ƙungiya ƙungiya ƙungiya saba'in da biyu mutanen da Allah aiko musu littafi ɗaya annabi ɗaya amma suka sassaɓa suka sassaɓa har aka samu ƙungiyoyi suka rarraba zuwa ga ƙungiyoyi saba'in da ɗaya ihida wa saba'ina firka su yahud awithna taini wa saba'ina firka ko kuma sun rabu zuwa kashi saba'in da biyu ko da ɗaya ya ce wa nasara mislu zalika su ma kiristoci sun rarrabu ƙungiya ƙungiya injilan dai da aka turo musu ɗaya ne annabin da aka aiko musu dai ɗaya ne shine annabi isa amma daga baya suka rarraba suka rarraba kashi saba'in da biyu yahudawa kashi saba'in da ɗaya zo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasataftariqu ummati ni kuma al'umma ta musulmai wanda suka amsa sunan su musulmai ne masu da'awar sun yi imani da ni da alqur'ani da musulunci nan to za su rarraba kungiyoyi kungiyoyi har saba'in da uku. qala tirmidhi tirmidhi yace hadha hadithun sahihun hadisi ne ingantacce wa akhrajahu aidan an ibn umar amr sannan ya daɗa kawo fito da hadisin ta hannun wato ibn amr qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani isra'ila yace irin al'amuran da suka faru da bani isra'ila yahudawa da kiristoci yace za su faru da al'ummata hadwan na'ali bin na'ali tamkar yadda takalmi ke kama da takalmi ɗanuwansa uwansa kafaɗa da kafaɗa kenan hatta lau kana minhum man ya'ti ummuhu alaniyatan da za a samu wanda ya sadu da uwarsa cikin banu isra'ila ya sadu da mahaifiyarsa karara a gaban jama'a ya sadu da ita ana gani lakana min ummati man yasna'u zalika manzo Allah sassale ce sai an samu daga al'ummata wanda su ma sai sun yi haka din. saboda tsaban kwaikwayo da koyi da su ya sadu da uwar shi a fili ana gani manzo Allah sassale ce sai an samu al'ummata sun yi haka cikinsu wa inna bani isra'ila lalle haƙiƙa banu isra'ila tafarraqat sun rarrabu ithnataini wa sab'ina millatan aqidu daban-daban daban-daban har saba'in da biyu wa tafarraqat wa taftariqu ummati manzo Allah sallallahu alaihi ni ma al'ummata musulmai kenan su ma za su rarraba aqidu daban-daban daban ala 73 millatan har aƙidu daban-daban ƙungiyoyi sama a wajen tala saba'in da uku manzo Allah sassale ce kulluhum finnari dukkansu wuta za su kawai illa millatun wahida sai dai ƙungiya guda ɗaya ce kawai da ba za ta je wutan ba su ma na yahudawa saba'in da biyu ɗinnan da suka rarrabu duka saba'in da ɗaya wuta za su ɗayan nan ne kawai da tabi annabi musa alaihi salam kuma suka mutu akan aƙidarsa sannan kiristoci da suka rabu kashi a eh, eh, eh, saba'in waɗancan yahuda saba'in da ɗaya kiristoci saba'in da biyu manzu Allah ce duk saba'in da ɗaya wuta za su sai ɗaya da ta yi imani da annabi isa suka mutu akan aƙidan shi sai kuma waɗanda suka zo suka yi imani da annabi daga cikin waɗanda suka yi imani da wancan annabi sannan al'ummansa ya ce su ma za su rarrabu musulmai fa kenan wanda suka amsa cewa su musulman ne za su rarraba ƙungiyoyi ƙungiyoyi saba'in da uku manzo Allah ce saba'in da biyu gaba ɗayan su tan jahannama za su sai dai ƙungiya guda ɗaya ce kawai abun ya tayarwa da sahabai hankali Kalu sai suka ce man hiya ya rasulullah wacce ce wannan da za ta je aljanna ya rasulullah qala sai yace ma ana alaihi wa ashabi waɗanda suka kafu akan abin da nake kansa a yau ni Muhammadu da sahabaina waɗanda suke kan tafarkin da nike a kansa yau ni da sahabaina manzo Allah sallallahu bai ce ni kawai ba sai da ya attachin sahabansa sai da ya hada da sahabai mu duba to akwai wanda sahaban ma gaba daya a wajen su ma kafirai ne kaga ba sa cikin ma wannan kenan ba sa cikin wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamai sai suka bi diddigi suka kira wannan kungiya ita ce al-firqatu najiya kungiya da take kuƙutacciya daga wuta wanda za su aljanna sai malamai suka yi ta ƙoƙarin zaƙulo irin ayyukan waɗannan mutanen irin aƙidansu sai suka wallafa littafi sai suka kira shi alfirkatun najiya ko kuma al'alamu alamu sunna almanshura li'itikadi alfirkati annaji a ta'ifati annajiyati almansura malai suka wallafa suka bullo da aqidun gaba daya zaka samu aqidunsu komai daga qala Allahu sai qala Rasulu qala Allahu qala Rasulu in ka tambaye su da qala Allahu za su baka amsa in ka tambaye su da qala Rasulullahi sallallahu alaihi za su baka amsa to sune waɗannan alfirqatun najiya ina fata an gane ko to mu duba yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisin da mu'awiyatu dan abi sufyana ya ruwaito yace manzo Allah sallallahu alaihi qala ala inna min qablikum manzo Allah sallallahu alaihi wa sahabansa musulmai yace ku saurara da kyau ku ji ni inji manzo Allah sallallahu alaihi yace inna min man qablakum lallai haƙiƙa waɗanda suka gabace ku yahuda da kiristoci kenan min ahalil kitabi daga ma'abuta littafi iftaraku ala 72 millatan sun rabu kashi 72 wa inna hadhihi al-millat nima musulmai masu da'awar sun yi imani da ni za su rarrabu ala 73 a kashi ƙungiyoyi aƙidu daban-daban har 73 fintani wa 70 finnari kashi 72 za su shiga wuta wa wahidatun fil janna ɗaya din nan ita ce a aljanna wahiyar jama'atu shine ahlus sunnati wal jama'a wanda suke bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka haɗu a kai sai yace wa innahu sayakhruju min ummati yace za a samu waɗansu al'umma da za su bayyana daga al'ummata aqwamu waɗansu mutane tujara bihim tilkal ahwa kama ya jaral kalbu bi sahibi wato waɗannan aƙidu na yahudu da nasara suna fisgansu suna musu jagora suna bin aƙidun yanda mutum yake tafiya karen shi yana bin shi a baya duk inda ka shiga karenka yana binka in ka tsaya ya tsaya a wajen in ka zauna ya kwanta a wajen in ka miƙe ya miƙe in ka tafi ya bi ka in kai kwana dama ya yi kwana dama in ka gangara ya gangara in ka haura ya haura manzo Allah sassale ce akwai daga al'umma ta musulmai wanda aƙidun yahuda ne za su zamanto musu jagora duk inda aka yi da su bi za su yi yanda kare ke bin ubangidansa ya ce ko kuma yanda kare yake cizo mahaukacin kare ke cizon mutum gubar wannan na mahaukacin karen ta shiga sako-sako na jikin mutum ya shiga gaba-gaba jijiya-jijiya to haka wannan aƙidar yahudu da nasara za ta shiga waɗansu mutane daga cikin musulmai za su rayu kawai ya ce kama ya tajarar kalbu bi sahibi la yabqa minhu irqun wala mifsalun illa da halahu babu wani sako a jiki sai wannan aƙidar ta shigi mutum ka gan shi kawai ma malan komai nashi na bayahude ne kawai komai nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yayi bayani a to a waɗanda abinda nake so ƴan uwa su gane waɗannan duk waɗanda ƙungiyoyi saba'in da uku ɗin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya za a rarraba ina ɗaya ce mai zuwa aljanna dukkansu fa suna cewa la ilaha illallah a san da wannan dukkansu suna cewa la ilaha illallah dukkansu suna sallah dukkansu suna zuwa aikin haji dukkansu kuma suna azumi dukkansu suna ba da zakka a waɗannan mu'amalat na zahiri mu'amaloli na zahiri duk ana yi da su amma za ka samu matsalan a ta ɓangaren aƙida ne dama al'aƙida shine al'aslu shine asali duk wata mu'amala shine alfar'u shine reshe aƙida ita ce asali tushe duk wata mu'amala su salloli waɗannan su ake kiransu menene alfuru'a <coughs> to idan babu asalin bishiya <coughs> ta ina rassanta za su tsaya dole sai da asali to shi yasa yau zaka samu <clears throat> idan mutu ya zo da gurɓatacciyar aƙida ana faɗakar da mutane sai ka ji a to ya za a yi mutane na cewa la ilaha illallah a ce kuma ba za a yi hattara da su ai musulmai ai suna cewa la ilaha illallah annabi ai ya san suna cewa la ilaha illallah yace wuta za su suna cewa la ilaha illallah wuta za su munafikai ba su bane fi darakil asfali minan nari munafukai ba su bane a can karkashin karkashin wuta kafirai ma suna sama da su munafiki zo ka same shi cikin musulmai ya fi ka sallah ya fi ka faɗan la ilaha Allah ma yace idza ja almunafiquna qalu nashhadu alla nashhadu annaka rasulullah eh, sun fi ka furta kalmar la ilaha illallah din amma Allah yace wallahi yashhadu innahum innal munafiqina lakazibun ƙarya suke yi idan ka ce wai kai da zaran mutum ya ce la ilaha illallahu kawai kai kawai ya zaman tonaka ba tare da ka tantance wace aƙida yake kai ba akwai matsala akwai matsala hatta la ilaha illallah inda take ake faɗa tana da sharuɗa wajen takwas ka yi yadda ka al'ilmu bi la ilaha illallah al-yaqinu ka samu yaqini ka yi kalma ka yi aiki gwargwadon la ilaha illallah din ka guji abun da zai warware la ilaha illallah din duk ka koma tauhidi akwai sharuɗan la ilaha ba zaran mutum ya faɗa kawai la ilaha illallah duk mutumin da yake rayuwa a arewa yanzu misali ko ba musulmi bane in wani abu ya faru zaka je ya ce la ilaha illallah shikenan ya zamanto musulmi eh sai ya zamanto al-ilmu al-yaqinu duk irin waɗannan abubuwa to saboda haka a shi malam a qurtubi ibn jarir at-tabari a karkashin wala tafarraqu waɗannan kungiyoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za su rarraba musulmai za su rarraba kashi 70 da uku saba'in da biyu su je wuta to malamai sun yi ƙoƙari su bi diddigin su waɗanne ne saba'in da biyu nan malamai sun yi ijtihadi sun yi ƙoƙari matuƙa su taro mana su waɗanne ne masu iri waɗannan dun? farkon abin da suka sa sai suka aje mizani na alkitabu was sunna suka aje ma'auninsu shine littafin Allah da sunnan manzon Allah da kuma maganganun sahabai domin manzo Allah sassale ya ce masu shiga aljannan su ne wanda suke kan aƙidan da nike kanta a yau ni Muhammadu da ni da wa sahabai na to kaga duk <clears throat> abinda za ka jawo in aya ce ko hadisi sai ka musu fassara a bisa fahimtar sahabai fassara irin ta salafu salih duk abinda za ka yi domin duk wata aya da ka sani a gabansu aka saukar da ita duk wani hadisi da ya bullo a gabansu manzo Allah ya faɗi hadisin ko kuma ya yi mu'amala wani aiki domin hadisi shine ma udhifa ila nabi sallallahu min qawlin aw fi'lin aw takririn abinda aka danganta ga manzo Allah na magana ko aiki ko kuma abinda wani yayi ko ya faɗa a gaban manzo Allah ya yaba masa ko kuma bai yi magana ba ko kuma yayi shiru shine silent approval manzo Allah ya yi approving nashi amma silently bai yi magana ba ko ya yi comment ya ce masha Allahu ka kyauta to abun ya zama to sunna ko annabi ya yaba masa to malamai sai suka sanya littafin Allah da hadisin manzo Allah da maganganun sahabai shine ma'auni sai su ɗauko irin wannan aqidu waɗansu mutane sai su auna idan suka ga bai zauna ba sai su ce ɗaya kenan sai su ɗauko waɗansu kuma su auna aƙidarsu idan suka ga bai zauna a ma'aunin littafin Allah da sunna manzo Allah ba sai su cire su suke biyu kenan duk wani abin da ya saba wannan tafarki na littafin Allah da sunna manzo Allah sallam su ne aka ware su ɗin sai ah, an kama mana hadisi kamar haka a ah, malamai suka ce kamar yadda ibnu jarir at-tabari rahimahullahu yace yace a akhrajahu an an nasr ibn ali al-jahdami an abi ahmad an abi ja'far razi an rabi an anas an anas qala abu al-faraj al-jawzi fa in qila hadhihi al-firaq ma'rufa sai tambaya waɗannan ƙungiyoyi saba'in da biyu da za su shiga wutan nan da manzo Allah sassale ce za su shiga wutan nan shin sanannu ne faljawabu sai mala ya ce anna na'ariful iftiraka mu dai mun sarrarrabuwa yadda yake wa usulahu da asalin asalin su ƙungiyoyi wa anna kulla ta'ifatin min alfiraqi in ƙasa ila firaq duk ƙungiyar da ka ɗauko za ka samu ita ma ta rarrabu ɗin walam nuhit bi asma'i tilkal firaqi wa mazahibiha ba mu iya tantance dukkan sunayen waɗannan ƙungiyoyin da aƙidunsu da mazhabobinsu ba amma faqad zahara lana min usulil firaq daga asalin asalin ƙungiyoyin da aka samu rarrabuwa yace akwai asalinsu shida ne manya-manyan manya-manyan ƙungiyoyi na musulmi da suka rabu suka bauɗe suka bar aƙida asali na alƙur'ani suka saba aƙidan ta saba alƙur'ani da sunnan manzo Allah wasallam manya-manyan su ɗin suka ce guda shida ne sannan shidan kowace a ƙarƙashinta sai suka rabu su ma gida goma sha biyu kaga shida sau goma sha biyu idan ka ɗauka zai baka nawa 72 to shine sai suka yi ƙoƙarin lissafo suka ce manya-manyan manya-manyan ga su kaman haka akwai na farko alharuriya wasu aƙidan hawarijanci hawarijawa su ne alharuriya na biyu su ma sun kasu kashi goma sha biyu sai alƙadariya ƙadariyawa wanda ko duk abin da ya same su za su je haka Allah ya ƙaddaro musu kawai alƙadariya kenan eh, in ya sha giya zai ce haka Allah ya ƙaddara da Allah bai so shi da sha in ba da bai sha ba ina fata an gane in yayi sata ya ce a'a ba da son ransa bane haka Allah ya kaddara masa sune yan kadariya shi yasa da wani yayi sata ya kafa hujja da ce Allah ne ya kaddara masa sayyidina Umar ya kama shi sai ya ce Allah ya kaddara maka sata kuma ya kaddara maka mu yanke hadinka ina tunda abun da ya kaddara ne kaddara ya kaddara maka zina ya kaddara mana mu ma mu ma bulala ina fata alkadariya to su ma sun rabu kashi goma sha biyu sai akwai aljahamiya akwai almurji'a akwai arrafida rafilawa ɓangaren shi'a kenan sannan akwai aljabariya waɗanda suke can duk abinda suna yi suke yi suna yin shi under duress wato an tilasta musu su yaka ba su da choice ba su da choice wato ba su da zaɓi su bari to waɗannan shine idan muka ɗauko a su haruriya innan nan sun kasu kashi goma sha biyu kowannensu cikin shida sun kasu kashi goma sha biyu in kaɗa zai baka saba'in da biyu sai malam sai ya ɗauko sai ƙurtubi eh, sai ya kawo ya ce farko idan ka ɗauko haruriya da kashe-kashenta goma sha biyu na farko akwai al'azraƙiya masu aqidan al-azraqiyya su kuma suka ce aqidan su sune suka ce babu wani da suka sani a duniya wanda yake mumini wa kaffaru ahlal qiblati sun kafirta dukkan wani mai sallah ba musulmi bane a wajensu su illa man dana bi qaulihim sai wanda ya bi aqidan su na biyu akwai al-ibadiyya su kuma suka ce man bi biqaulina fa huwa mu'min wanda yake bin maganganunmu yake riko da maganganunmu yake aiki da maganganunmu wannan shine mumini amma wanda ya bijirewa maganganunmu shi munafiki ne akwai na biyu ukunsu akwai as-sa'alabiyya su kuma suka ce inna Allah azza wa jalla lam yaqdi wa lam yuqaddir Allah ba abinda Allah ya kaddara ba abinda Allah ya zartar mun san Allah shine mai zartar da abinda yake zartarwa ya kaddara abinda ya kaddara ko ba haka ba suka ce su sun kore wannan ba ba su san Allah yayi wannan ba na hudu akwai alkhazimiyya su kuma suka ce ma la nadri mal iman wal khalqu kulluhum ma'zurun su kuma suka ce ba su san wani imani da Allah ba duk wata halitta tana da uzuri ta aikata abin da ta ga dama dole a mata uzuri kawai akwai alkhalafiya na biyar su kuma suna cewa anna man tarakal jihada duk wanda ya bar jihadi a rayuwansa min zakarin aw unsa namiji ne ko na mace ka kafara shi kafiri ne a wajen su sannan na shida ko akwai alkuziya kungiya ce fa duka karkashin haruriya kawarijawa su kuma suka ce laysa li ahadin an yamassa ahadan li'annahu la ya'rifu at-tahira minan najisi wala an yu'akilahu hatta yatuba wa yaktasil su kuma suna rayuwa ne bai dace kai ka taba dan uwanka ba ku rayu karka taba wani karka hada hannu da shi baka san a cikin mutanen da kake taba ko kake musafaha da su wane ne mai najasa a jiki wane ne tsarkakakke saboda haka bai dace in kana so ka taba mutum sai ya je ya yi wanka ya tsaftace jikin shi ya zo ya bayyana maka na tuba to shi wai sai ku gaisa ko ku rika mu'amala yadda jikinka za ta taba tashi su kuma irin aƙidan suke zaman kuda kenan akwai kuma na bakwai alkanaziyya su kuma suka ce la yasa'u ahadan an yu'tiya malahu ahadan li'annahu rubbama lam yakun mustahiqan bal yaknizuhu fil ardi hatta ya zara ahlul haqqi bai dace ɗaya ya bama wani ɗaya kuɗi ba saboda kai din nan da za a baka kuɗi kai baka san kuɗin nashi tsarkakakke ne ko ba tsarkakakke bane kamar mutum ya maka kyauta musulmi ya ce bismillah wani ga wannan bai dace wani ya karɓi kobon wani ba domin bai san source din ba bai san asalin kudin ba tsarkatakke ne ko ba tsarkatakke ba so in ka tara kudi ka ci abin da ka ci sauran ka binne su har lokacin da masu gaskiya za su bayyana su toni. dan kanaziya kenan daga alkanzu alladhina yaknizuna dhahaba kenan sannan kuma akwai ashamrahiya su kuma suka ce babu laifi mutum ya shafi mace ya taba mata ya rungume su ko ya gaisa da su ko ya taba su kawai saboda su kaman rayyahina kaman yadda turare yake duk inda kaga turare kana sha'awan fesa shi ta taba shi ka ji abin nan to su kuma aqidan su kenan ba ka raba su da mu'amala da mata da cuɗanya da su akwai al-akhnasiyya suna ce la yalhaqu al-mayyit ba'da mautihi khairun wala sharrun babu wani sharri ko alheri da zai bi mamaci bayan ya mutu babu wani abu kawai in ya mutu ya mutu kenan akwai alhakamiyya su kuma suka ce man hakama ila makhluqin fa huwa kafir wanda duk ya je gun wani ya masa hukunci kamar yadda ake zo a gun kotuna a je gun alkali wani abu ya same ku a je alkali yanzu a kotu dan adam ne zai maka hukunci ka yadda to ka zama to kafiri a karkashin su akwai almu'tazila su kuma qalu ishtabaha alaina amru aliyin wa muawiya fa nahnu natabarra'u min alfariqaini su ko suka ce al'amarin sayyidina ali da muawiya ya shiga musu duhu saboda haka sun tattara su sun ajiye gefe ba da su ba sa harka da su akwai almaimuniya su kuma suka ce la imama illa bi rida ahli mahabbatina babu wani wanda ya cancanta zamanto shugaba jagora na musulmi sai wanda mu muka so muka zafo to a takaici kaga wannan bangaren haruriya an samu waɗannan goma sha biyu bangaren kadariya su ma suna nan goma sha biyu to a haka a haka ƙungiyoyin gasunan gasunan har ka ji su ma kashe-kashen shi'a al'imamiya al'itnai a shari'a shi'a zaidiya zubairiya fatimiya alawiya husainiya a duk gasunan akwai abbasiya ma ta haka za ka kara-kara malamai suka yi ƙoƙari suka taro su to shine wannan ayan take ƙara jaddada mana Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala tafarraqu domin waɗanda suke muka zo bayan su immediately sune Yahuda da Kiristoci to Allah ce kada ku yadda ku musulmai ku rarraba ku tarwatse ku zamanto ƙungiyoyi kamar yadda magabatan ku Yahuda da Kiristoci suka rarraba to idan ana ce musulmai sun rarraba eh babu shakka an rarraba ana ce a haɗa kai a haɗa kai to Allah ya kawo mana mizanin haɗa kai shine yace wa atasimu bi hablillahi jami'an manzo Allah sallallahu ya nuna mana abin haɗa kai yace allazi ala ana ma alaihi al wa ashabi wanda suke kan aqidan da nike kanta a yau ne da sahabaina to idan ka hada na manzo Allah da sahabai sai ka dauko wa tasimu bi hablillahi shine qur'ani din sai ka hada sai a zo a zauna duk wani abin da kake da ya saba musu a bari kawai a zo a yi asalin abin da qur'ani da hadisi din ya faɗa kuma kar wani ya kawo fassara tashi mu duba yadda magabata da sahabai suka fassara shikenan an tafi an samu haɗin kai amma idan ka ga abun ya gagara kowa ya ki a hau wannan din a yadda da alqur'anin da sunnan da fahimtar sahaban to yana cikin waɗancan saba'in da biyu da manzo Allah ya ce dole ne kawai sai an rarrabu din Allah ubangiji ya rufa mana asiri to saboda haka yan kwa su rika ganewa ba wai da zaran mutum ya ce la ilaha illallah kawai kai ya zamanto musulmi a wajenka ana ga maka kai hattara kai hattara ka ce ya za a yi mutum a ce masa dan wuta yana cewa la ilaha illa ya za ba a nuna wani haka dai a ce wannan kaza amma aqidar ake hukunci a kanta don ba wanda ka isa a aqidar ahlus sunna baka isa ka nuna mutum gashi ka ce dan wuta bane domin inna ahadakum la ya'malu ahla bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha ba san karshen mutum ba ko ya canja ko kafiri ne wanda ba musulmi ba ba wanda ka isa ka nuna ba ka isa ka nuna wani ka ce kai din na dan wuta bane amma za ka iya cewa kafirai yan wuta ne in general amma ka nuna wani as an individual ka ce kai babu duk wanda ya haka ya azarbabe ko ba aqida bane na musulunci ba aqida bane na ahlus sunna wannan shine Allah ubangiji ya sa mu dace sannan abu na biyu Allah ya kawo kiran mutane zuwa ga alkhairi da fahimtar da al'umma yin umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki to waɗannan su ne abubuwan da za su taimaka ma al'umma su samu haɗin kai idan mutum ya shigo da wata aƙida, maza maza a yi ca akan shi a hana a kare mutane daga sharrinsa da guban da zai zo ya watsa musu a umurci mutane su rika karatu in mutum bai karatu bata mai sauki ne a wajen shi bata mai sauki ne a wajen shi shi yasa farko da manzo Allah zai kawo revolution a hada al'umma a dunkule su farkon ayan da ta sauka Allah ce to ikra'a ku yi karatu kana so kai canji ya Muhammad eh ayi karatu ikra bismi rabbikal ladhi khalaq manzo Allah kuma ya respondin ya karbi wannan yayi ta karatun sannan ya tara sahabai a daru arkam ibnu abi arkam aka shekara nawa goma sha uku ana karatu a daru arkam ibnu abi arqam goma sha uku shekaru aka manzo Allah ya fito da sahaban nan su ne suka yada addinin nan gaba ɗaya game duniya ba yanda za a kace ka ka canji ba tare da menene ba ba tare da ilimi ba musulunci asali bai yi akomodetin jahilci ba bai ba wa jahilci wani wata kafa ba ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sannan kuma annabi da yayi karatu, wata rana da ya fito ya dawo ya kwanta da ya ga jibrilu ya kwanta yace khadija ta lullube shi da bargo ya kwanta kan gado aya ta barshi aya ta fito ma malam daga wajen Allah ta shiga gidan manzon Allah ta nemi ɗakin shi ta hau kan gadon ta ce ya ayyuhal mudassir kun fa'anzir ah, aya ta nemi duk inda yake ta same shi kan gado a lullube ta buɗe mayafi ta ce kai wanda kai lullube tashi ka yada ilimi kun fa'anzir tashi ka yi wa'azi tashi ka yi wa'azi shine al'amru bil ma'aruf yan nahyu anil munkar inni wanda ilimi bai da zama ba zama bai yadda da jahilci ba ce fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun bai yadda baka da uzuri Allah ce ka tashi ka je ka tambayi masu ilimi in baka san wani abu ba sannan masu karatun ma in sun ga sun kare ba a musu uzuri ba Allah ce wa qur rabbi zidni ilman su ma su tashi su nemo ilimi su karo ne ana updating ilimi karka ce ka gama digiri shi kenan ka zauna shekara talatin sai dai a zo a rika ɗaukan ilimi a wajenka kai shi kenan ka kure a'a wa qur rabbi zidni ilma akwai abubuwa da dole sai ka updating nasu kana ƙara bincike a kansu akwai abubuwa da yawa na littattafan fikihu na malaman da yanzu musan da za ka samu babu su a yanzu dole sai malamai sun motsa cire misali koda da dasa ta da ba da jini da sai da jini da kyautan jini da irin su colon din nan a ɗebo mani namiji a ɗebo na mace technology duk ya kawo nan babu su a irin littattafan da dole sai malami ya je yana updating eh, yana ƙara gano yana bincike irin abubuwa na zamani yanzu da suka bullo ba zai zauna haka ba shi kenan ya gama sai dai ba da ilimi aya ma bata bashi ba wa qur rabbi zidni ilma tafi ka nemo ilimi shi yasa mutum in ya zauna ya kwana biyu ya je course in ya zauna ya kwana biyu ya je course duk wani mai aikin gwamnati ana tura su course time to time time to time to Allah ubangiji ya sa mu dace a ah, sai Allah madaukakin sarki yace kada ku yadda wala ta kunu kalladina tafarraqu kada ku yadda ku kasance tamkar yahuda da kristoci da suka rarraba innan suka bar abinda asalin abinda aka aiko musu ta واختلفوا min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan fa gaskiya ta zo masa. duk mai bace zaka ga bayan ya san gaskiya ne duk wanda kaga yana shan giya ya san akwai ayan da tace giya haramu ne ko babu bai yana zuwa ya sha ne kawai duk wanda yake sata zaka samu in dai musulmi ne ya sa akwai ayan da take sata ba kyau yana zuwa yana yi duk wanda kaga yana zina ya san aya akwai aya a matsayin shi na musulmi ya sa akwai ayan da ta haramta me yasa yake buya in zai duk wanda yake liwadi ya sani to mutum bai bacewa ne sai ilimi ya zo masa shine sharrin bata mafi sharrin bata ka bace bayan sani ya zo maka Allah ya ce irin abin da Yahuda da Kiristo suka yi ula'ika lahum azabun azim suna da wata azaba mai girman gaske yaushe ne azabar ya Allah za a musu Allah ya ce yauma yauma inna mansubun ala zarf ala zarfi zaman eh yauma ranan da za a musu azaban shine ranan da tabyaddu wujuhun fuskokin waɗansu za ka ga suna sheki suna annuri sun yi fari saboda menene saboda murnan cewa sun yi nasara za su shiga aljanna wa taswaddu wujuhun a ranar da waɗansu fuskoki za su yi baƙi kirin su tirnike saboda kawai sun san wuta za su kaga ai duk mai farin ciki zaka ga fuskan shi tana sheki kana ganin fuskansa zaka gane lalle wannan akwai wani abun farin ciki ko albishir a tare da shi ba haushe mai ce labarin zuciya a tambayi menene a tambayi fuska hmm? to a ranan bi mana aya tana nuna mana ranan da waɗansu fuskoki za su yi haske suna sheki suna ƙyalli suna annuri da ranan da waɗansu fuskoki kuma saƙanin waɗannan ɗin ne sun yi baƙi ƙirin sun turnike haka saboda ba a je lahirar a sa'a ba kamar yadda Allah ce wujuhun yawma idhin na'imatun ha radiya wa wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasibatun amma tasla hamiya shine yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ranar da fuskoki za su yi wujuhun yauma idhin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun wa wujuhun yauma idhin basiratun zunnu an yuf'ala biha faqira haka zaka sar fuskoki dan aljanna da an masa albir da ya ga alama kai za ka ga fuskar shi cikin ni'ima da kwanciyar hankali da nasuwa waɗansu kuma fuskokinsu a turnike sun yamutse mutse sun yi baki sun yi duhu ka annama ukshiya wujuhum qit'a qit'a min al-layli muslima haka ka tarar ina fata an gane ko to a ranan ne waɗancan da suka rarrabun za su sha wannan azabar Allah ce fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum waɗanda fuskokinsu suka yi baki kirin innan suka turnike ma malam Allah zai tambaye su a kafartun ba da imani kun kun kafurce a duniya bayan imani Hmm? wato imanin da suka yi sun yi imani da attaura da abin da ya zo cikin attauran da bayanin manzon karshe da zai zo sun karanta duk sun yi imani da shi sun yadda saboda ba su san manzon a cikin wanne zai fito ba sun yi imanin da we talk cewa manzon daga cikinsu ne to a kafartun ba da imani kun kun kafurce wa Allah ko kuka kafurce annabi ba da imani kun ba da can kun yi imani da zuwansa da sifofinsa da littattafanku duk kun imani da abin da aka muku bayaninsa game da shi a littattafanku da kuka gan shi ƙarara ba cikinku ya fito ba kafartum haka kuka yi ko to fa zuqul azaba bima kuntum takfurun Allah ya ce to ku zo ku ta kaɗanɗanan azaba kawai eh sakamakon a kafurcin da kuka yi kafurcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa da abin da ya zo da shi wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum amma waɗanda fuskokinsu suka yi fari dinnan suke sheki suke annuri suke haske fa fi rahmatillahi kawai su direct zuwa rahamar Allah za su ita ce aljanna hum fiha khaliduna in sun shiga karkasa karkazata akwai ran da za su fito khaliduna da su dawwama a ciki ne dindindin cikin ni'imar Allah saboda sun bi koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun yi aiki aiki na kwarai na gari Allah ce tilka ayatullah ya Muhammad ya kai mai sauraro ya kai mai karatu tilka ayatullah waɗannan bayanan da kaka kaji din nan to ayoyi ne na Allah bayanai ne daga Allah natluha alayka bil haqqi Allah ce muna karanta maka su da gaskiya wa mallahu yuridu zulman lil alamin shi Allah baya nufin zalunci ga bayinsa Allah bai nufin zalunci idan kaga Allah ya azabtar da mutum ya kona shi to sai da ya maka bayani karara wane ka bar kaza zai kai ka ga wuta wane ka yi kaza zai kai ka ga rahama sai Allah ya gama maka bayani kwata kwata kwata shi kenan sai Allah ya fita hanya ka kenan kai kuma sai ka zabi abin da ya maka din in ka zabi tafarkin wutan sai ka je wutan Allah ya zalunce ka bai zalunce ka ba in ka zabi tafarkin aljannan sai ka shiga aljanna akwai wanda zai ce Allah eh, ya zalunce shi babu dama shi yasa ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula idan Allah ya gama bayani ya gama bayani ya gama faɗan tafarkin gaskiya da tafarkin fata da halal da haram sai Allah ce to faman fal falyu'min wa man fal falyakfur zabi ya rage naka in kaga dama ka amsa in ga dama ka kafurce liman sha minkum an yataqaddama wanda ya ga dama ya gabatar wa kansa alkhairi aw ya ta'akhkhar ko ya ja da baya shikin Allah ce ya gama la ikraha fid din qad tabayyana rushdu min al-ghay shari'a mun gama bayyana shari'a mun gama bayyana bata kawai da ya gama sai mutum ya je ya zaɓi abin da ya masa to Allah ya ce ina muku waɗannan bayanan dalla-dalla ku musulmai na raba ku da yahudawa na raba ku da kiristoci da ɗabi'unsu ga hanyoyin haɗa kai ku riƙe littafi na ku rike sunnan manzona kada ku rarraba kada ku kekkece kada ku rika sassaɓawa yanda magabatan ku suka yi na tanada musu azaba mai girman gaske idan kuka yi irin su irin abin da suka yi kuma fa za ku ɗanɗani azaban Allah ce waɗannan ayoyin da na bayyana muku fa na karanta muku su a bisa gaskiya ne ban son ne wani ya ce ni Allah na zalunce shi wa mallahu yuridu zulman lil alami ina fata an gane ko na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور Allah madaukakin sarki ce yace ni Allah ni ne mamallakin sammai da abin da ke cikin gaba ɗaya, wa ma fil ardi mamallakin abin da ke kasai eh, da abin da ke cikin ina fata an gane ko wa ila Allah turja'ul umur ga Allah ne al'amura za su koma yanzu yahudawan da aka mana gargaɗi da kiristoci mu yi hattara da su aina suke rayuwa cikin sammai ne da ƙasar duk abin da Allah ya mana gargaɗe mu kiyaye shi yana rayuwa a ciki ne to Allah shi ne mamallakin su ɗin ya san yadda suke ya san zuciyansu ya san komai nasu ya san manufansu ya san ajendansu game da ku saboda haka ya Allah Allah ya ce ni ba waɗannan mutane da ɗabi'unsu ba baƙi ba ne a na, ni ne mamallakinsu da mamallakin sammai da ƙasai da duk abin da ke cikinsu kuma inda nake muku gargaɗe ku kiyaye su kuma mallaka na ne saboda haka ku kiyaye ku yi hattara ina fata an gane ko gobe za mu zo mu dora insha Allah da fatan Allah ubin ya mana albarka Allah samu dace Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhill ash-shirk wal mushrikeen wa damir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabb al alamin arhamar rahimin Allahumma a'ti nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك أن توفق رئيس دولتنا اللهم وفقه بتوفيقك وارعره برعايتك واحفظه بحفظك يا رب العالمين اللهم ارزقه بطانة صالحة مؤمنة تقية التي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر ووفق حاكم ولايتنا وسائر ولايات المسلمين الله كيوا نيجيريا البركة كبام زمن لا فيها أكسرمو كبام حد كي يا رب العالمين shugabannin da Allah ka zaɓa mana Allah ka musu muwafaka shugaban ƙasan da ka bamu ya Allah ka masa kyakkyawan jagora Allah ka zamanto masa jagora a cikin al'amuransa gaba ɗaya ka kare shi da kariyanka ya Allah ka kiyaye shi da kiyayenka kiyayewanka duk wanda ya nufi wannan kasan da al'ummanta da al'umman musulmi da makirci da sharri ya Allah ka mai da martanin makirci mai makirci a kansa ya rabbal alamin Allah ka karɓi azumin ka karɓi sallolin ka ayyukan alkhairinmu, Allah ka shirye matasanmu da 'yan matanmu a duk inda suke Allah ka kare kare musu imaninsu Allah ka raba su da shaidan ya Allah ka kusanto da su zuwa gare ka da rahamarka da shiriyarka ya rabbal alamin ya arhamar rahimin marasa lafiya ya Allah ka ba su lafiya akwai ni dan uwa wanda mahaifinsa muna tare a nan bai da lafiya na kwance ya nemi asibiti a yana asibiti ya nemi yan uwa su masa addu'a Allah mun ya bashi lafiya sa kafara ne a gare shi da waɗanda suke kwance da bamu san da su ba a gidaje ko a asibiti fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh